radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي kun kamo rediyo biyu a Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim kiyo ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma. Daga shi kuwa sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu sa gara zama kuma za su jaɗin shirin. Amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. thank you ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba daga watan Oktoba shekara ta 2022 wanda ya daidai takwas ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 1183 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan biyu awal na shekara ta 260 hijira kamariya imam hassan al-askari alaihi salam limami na goma sha ɗaya daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shahada an haife shi a madina a shekara ta 232 sannan bayan shahadar mahaifinsa jagorancin al'ummar kakansa ya koma a gare shi amma kasancewar shine mahaifin imam hadi alaihi salam limami na goma sha biyu daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam wanda allah ya kaulin cika duniya da adalci ƙarƙashin jagorancinsa lokacin shugabancinsa yana cike da rudani domin sarakunan abbasiyawa sun sanya ido matuka a kan lamarinsa don tabbatar da cewa wannan abin da zai haifa ba zai zo duniya ba idan kuma har aka haife shi to za su ga bayansa to amma da ikon allah maɗaukakin sarki an haife shi ba tare da sun sani ba amma bayan shahadar mahaifinsa ya shiga ƙaramar gaiba ko kuma fakuwa daga idanun mutane daga baya kuma ya shiga babbar gaiba wadda har zuwa yanzu yake a cikinta. da ƙarshen masu wari kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini ya fara gudun hijira a ƙasar iraki bayan share tsawon watanni goma sha ɗaya na gudun hijira a ƙasar turkiya kafin haka dai gwamnatin ƙasar iran ta lokacin ta tattauna a sirce tare da mahukuntan gwamnatin ƙasar iraki akan su karɓi marigayi imam Khomeini wanda gwamnatin turkiya ta bayyana cewa ba za ta iya ci gaba da amincewa da shi a kasar ta ba bisa sharaɗin cewa gwamnatin iraki ta hana shi yin magana ta siyasa akan gwamnatin sarki sha mahukuntan iraki sun amince kuma marigayi imam kumaini ya bar kasar turkiya ya koma iraki inda al'ummar kasar suka tarbe shi kamar da kuma ya samu a tsakanin manyan malamai na kasar da shugabannin makarantun hausa daban-daban na kasar iraki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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta kira jakadan burtaniya a nan tehran don jan kunninsa kan matsalolin tsaron ƙasar jirgin saman rasha kaucewa karo da jiragen yakin amurka a sararin samaniyar ƙasar syria nan za ku ji cewa iran ta cilla karamin tauraron dan adam na gwaji saboda amfani da shi a fagen sadarwa na cikin gida yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta gayyaci jakadan ƙasar birtaniya nan birnin tehran a jiya talata inda ta ja kunnen gwamnatin ƙasar birtaniya dangane da shishigi da take yi a cikin harkokin tsaro da rikicin da ke faruwa a ƙasar iran a baya-bayan nan kamfanin dillacin labaran esna na kasar iran ya bayyana cewa shugaban bangaren turai ta yamma a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana wa jakadar ƙasar birtaniya nan birnin tehran mr simon checkleaf kan cewa ƙasar iran ta yi allah wadai da furucin da wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar birtaniya suka yi dangane da rikicin da suka tayar a ƙasar iran sanadiyar mutuwar mahsa amini kafin haka dai bayan mutuwar mahsa amini diyar shekara 22 a duniya a ranar juma'a 16 ga watan satumban da ya gabata shugabannin kasashen turai tare da amfani da kafafen yada labaransu masu magana da harshen farisanci sun ingiza matasa da makiya jamhuriyar musulunci ta iran suka fara kone-kone da lalata dukiyoyin jama'a har ila da kuma kashe jami'an tsaron kasar mataimakin shugaban cibiyar sulhuntawa ta kasar rasha a kasar syria ya ba da sanarwar cewa a ranar uku ga watan oktoba jirgin daukar sojojin kasar rasha samfurin n 26 ya kaucewa karo da wasu jiragen yakin amurka wa'anda ake sarrafa su daga nesa a arewacin ƙasar syria tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto manjo janar oleg ogorov yana cewa da misalin karfe 7:25 jirgin ɗaukar sojoji na ƙasar rasha wanda yake aikin jigilar bukatun sojojin rasha a arewacin syria ya sami nasarar kaucewa karo da, da jiragen yakin amurka guda biyu wanda ake sarrafa su daga nesa samfurin mq9 da kuma mq1 wanda ba zata suka bulla a gabansa a sararin samaniyar arewacin ƙasar syria manjo janar oleg ogorov ya kara da cewa kawancen yaƙi da daesh wanda ƙasar amurka take jagoranta a ƙasar syria ba abin da take yi in banda haddasa matsaloli a ƙasar kafin haka dai minista harkokin wajen ƙasar syria al'imad ali muhammad abbasi ya buƙaci ƙasashen amurka da turkiyya. wanda suke mamaye da wasu yankuna a arewacin ƙasar syria da su fice daga ƙasar su kuma ba wa gwamnatin ƙasar dama amfana da arzikin ƙarƙashin ƙasa mallakin mutanen ƙasar syria ali yanzu dai amurka tana da sansanin sojojinta har 24 a ƙasar syria mafi yawansu daga gabacin kogin furat ma'aikatar sadarwa ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cilla ƙaramar tauraron ɗan adam na gwaji mai suna saman daya. zuwa sararin samaniya mai tazar kilomita 100 daga doron ƙasa saboda amfanin cikin gida kamfanin dinancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hukumar sararin samaniya na ƙasar iran da haɗin kai da ma'aikatar sadarwa ta ƙasar suna cewa fasahar irin wannan tauraron ɗan adam na amfani cikin gida ta taƙaita ne ga wasu ƙasashe kaɗan a duniya amma tare da wannan gwajin wanda ya sami nasara iran tana son ta maida fasahar a cikin gida labarin ya kara da cewa an kadabar da aikin gina wannan karamar tauraron dan adam ne a cikin watan fabrairu shekara ta 2017 kuma a halin yanzu an sami nasarar kammala shi tare da cilla shi cikin nasara a jiya talata da ƙarshe wannan gagarumin ci gaba a fagen sadarwa ta sararin samaniya zai taimaka wajen samar da ci gaba mai yawa a fagen sadarwa a cikin ƙasar iran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran alkalin alkalin ƙasar iran gulam hussein mohsin ijeyi ya bayyana yadda masa amini mata diyar shekara 22 a duniya ta rasu bayan da 'yan sanda masu gyaran hali suka kama ta don yi mata nasiha kan sanya hijabi amma daga baya ta yanke jiki ta faɗi sannan bayan jinya na kwanaki uku ta mutu a wani asibiti a nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ijeyi yana faɗar haka a jiya talata a taro tare da jami'an ma'aikatar shari'a a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa 'yan sanda sun ɗauki masa amini ne tare da 'yan uwanta maza guda biyu a rana ido na ganin ido tare da wasu danginta guda biyu suka kawo ta cibiyar horaswa da kuma ilmantarwa dangane da hijabi musulunci suka kuma sauke ta sannan ta shiga babban ɗakin da ke cikin cibiyar inda ta sami mutane da dama kamar yadda hotunan bidiyo na cctv suka nuna ta zauna kaɗan sannan ta tashi ta yi magana da wata jami'ar cibiyar a nan ne sai ta yanke jiki ta faɗi ta suma bayan minti kamar biyar ne jami'an agaji agaji suka isa kanta suka fara bata taimakon gaggawa da aka saba bawa wanda ya shiga irin wannan halin sannan aka sata a motar ambulance aka kai ta asibiti sannan bayan kwanaki uku likitoci suka kula da ita suka kuma bada sanarwar rasuwarta. alƙalin alkalan ya ce kasashen yamma wa'anda dama suna jiran karis ya faru a nan ƙasar iran suka ɗauki mutuwarta a matsayin makami na yakar jamhuriyar musulunci ta iran suka ingiza wawaye da kuma masu goyon bayan su suka keta hurumin addinin musulunci suka kona alkur'ani mai girma da hotunan shahidai da kuma dukiyoyin mutanen ƙasar gwamnatin kasar rasha ta musanta zargin wata jaridar kasar birtaniya dangane da gwajin makaman nukiliya a kan iyakar kasar da kasar ukraine tashar talabijin ta press a nan tehran ta nakalto jaridar the times ta kasar birtaniya na cewa kungiyar tsaro ta nato ta yi gargadi kan cewa mai yiwuwa kasar rasha tana shirin gwada makaman nukiliya a kan iyakar kasar da kasar ukraine kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya bayyana cewa moscow ba ta son shiga tsere na gwajin makaman nukiliya wanda kasashen yamma suke yi a halin yanzu peskov ya kara da cewa a halin yanzu kasashen yamma da dama suna ta gwajin makamansu na nukiliya har ila yau wata jaridar ƙasar italiya Le Republica ta nakalto a ranar ladi da ta gabata kan cewa kungiyar tsaro ta NATO ta aike wa membobinta labarin da ke cewa jirgin yaƙi na ƙarƙashin ruwa wato submarine na ƙasar Rasha mai suna Belgorod ɗauke da makaman nukiliya ya kusan kaiwa tekun Arctic inda daga nan mai yiwuwa ta fara gwaji makaman nukiliya. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaishe da Tahir Amin da ya mana labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba shirin nan na mu koma noma wanda mun shaba Adam ya shirya kuma zai gabatar. Mu koma noma. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to ayu za mu yi dubi ne akan wani shiri na gaggawa da bankin raya afirka ya fito da shi domin fuskantar kalubalen da ke gaba na wato karancin abinci da duniya take fuskanta. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. a ranar juma da ta gabata wato 20 ga watan nan na mayu shekara ta 2022 bankin raya nahiyar afirka ya amince da sakin wasu kudade da za su kai dala amurka biliyan ɗaya da rabi domin fuskantar kalubalen matsalar abinci da ake fama da ita a duniya a ƙarƙashin wannan shirin manoma miliyan ashirin wato ƙanana kenan a nahiyar afirka ɗin za su amfana da kudaden da za a saki. domin su samar da kayan abincin da za su kai ta miliyan talatin da takwas abubuwan da za a baiwa manoman ya kunshi irin abinci mai nagarta da kuma kayan aiki na zamani sannan nan abu ne dai cewa a halin yanzu duniya ta fada cikin matsalar abinci da za a iya fuskantar karancinsa saboda yakin da rasha take yi da kasar ukraine sanadiyar wannan yakin dai nahiyar ta afirka tana fuskantar karancin abinci da yawansa zai kai tan miliyan talatin musamman alkama masara da waken suya waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a abincin da ake sarrafawa na yau da kullum a nahiyar saboda haka manoman nahiyar ta afirka sa da buƙatuwa da su sami iri mai nagarta kafin damuna bana ta kankama hakanan kuma za a baiwa manoman na nahiyar afirka takin zamani kudaden da bankin raya afirka din ya ware suna a ƙarƙashin mataki ne na gaggawa da kuma na kota kwana domin fuskantar wannan matsala kudaden da aka ware har ila yau sun karu da dala biliyan goma sha biyu don akwatanta da irinsu da bankin raya afirka din ya ware shekaru biyu da suka gabata ta fuskar wato samar da abinci a nahiyar shugaban bankin raya afirka dr akinwomi adesina wanda dan najeriya ne ya bayyana cewa taimakon da ake baiwa nahiyar na abinci bai isa ciyar da nahiyar ba dr adesina ya kuma kada cewa afirka mata da bukatuwa da kwanukan abinci na sadaka ko taimako abin da take bukatuwa da su shine irin abinci domin nomawa da injinan noma da girbi idan afirkan ta samu waɗannan to za ta iya ciyar da kanta da kanta cikin mutunci. domin roƙon abinci da mika hannu da yin bara yana tare da ƙasƙanci in ji a adesina a farkon wannan watan an yi wata ganawa da ta shawarwari akan harkokin noma da samar da takin zamani a tsakanin manoma na nahiyar ta afirka da ministocin kuɗi da noma na ƙungiyar tarayyar afirka ministocin kuɗi da na noma sun amince cewa za su samar da sauye-sauye a cikin salon ayyukan nasu saboda a kawo da dukkanin matsalolin da za su iya kawo cikas a hanyar da aka ɗauka na cimma wannan manufa ta daƙile ƙarancin abinci wanda zai iya faruwa ya kuma jefa nahiyar ta afirka cikin matsala a cikin nahiyar ta afirka an samu hauhawar farashin kuɗin alkama da kaso 45 cikin 100 hakanan kuma farashin takin zamani ya tashi har ya ruɓanya da kaso 300 a halin yanzu da akwai karancin takin zamani a nahiyar da ya kai tan miliyan biyu hakanan kuma farashin burodi da sauran muhimman kayakin abinci da sun tashi to da fatan za a cimma wannan manufa kuma kayan aiki da kudaden da za a ware a cikin nahiyar tamu ta afirka za su isa ga manoman na asali domin su taka rawar da aka san su da ita wajen baiwa al'ummar nahiyar abincin da suke bukatuwa da shi domin kaiwa bakin salati da kuma fatan cewa yakin da ake tsakanin rasha da ukraine zai kawo ƙarshe domin baiwa duniya damar samun abinci waɗanda suka daɗe suna tamu daga wannan nahiyar To masu rare kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kun fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum ya To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗe Ma saurare assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sauraron a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin wanda a cikin same kawo muku kiɗe-kiɗe da aiki aiki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa wato da yake yau ne ake juyayin zagoran shahadar imam hassan al-askari alaihi salam ya zama wajibi mu gabatar muku da wakar juyayi da aka yi kuma mu muku da hajji mahadi rasuli ne domin jin irin waƙar juyayi da ya gabatar ای پناه دل شیع ما بازم عالمی مبتلای شما به شوق وسال حریم شما دل شیع لطف شما کربلا مسیر را خدا شاهده تموم مسیر را خدا شاهده شدم روز خون شما هر قدم زیر لب میگفتم الهی که من شب هر بری رسیدم هر چه شوری چه غالی، چه گوی بود مسیری پر از رد پای شما مسیر شرافت مسیر شعور مسیر نجف بود لا کربلا adoi madalla a gaida hajji Mahadi Rasuli a cikin wannan waka ta juyayi da gabatar mana ta zagayowar shahadar Imam Hassan Al-Askari alaihi salam da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka kuma muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa mu daga cikin cetonsa da na kakansa annabi Muhammad tsaya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka kuma anan zan zamin shirin a tarbiyyar mu a wani sabon shirin za a ji mu ɗauki da su daban-daban. amma kafin nan amma dan wani sarrafa shirin mai kammala ni ma da gunshin kai ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to wwwcb 1ng a huta lafiya John John John John John John to duka duka a iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin ganin lokacin na raran mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu dauki zuwa dan shirye shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya karanta mana labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na 'yar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya